بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لبقى جوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda daidai da ashirin da takwas ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya sa dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala muna tawassuli da sunayen shi da sifofinsa muna roƙo Allah ya samuna muna daga cikin waɗanda aka yanta su ko za a yanta su a cikin wannan wata mai albarka kuma ayyukan da muka gabatar duk da kankantar su muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa mana Allah ya mana afuwa cikin bayansa waɗanda yi masu afuwa don sarkin sunayensa kamar da yadda aka sani muna cikin wannan sura mai albarka suratul rom wanda mun tafi ciki da dama yau za mu tashi aya ta ashirin da biyu na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار والقرآن تسمعون ومن آياته يريكم الفرق خوفا وطلعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء jiya mun yi magana bayan da aka yi maganan cewa tsarkaka wato ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kamata a tsarkake a lokacin safiya da lokacin mareci aka yi maganan salloli waɗanda har suka haɗa salloli guda biyar wanda aka faɗi lokutansu ga sallan asuba ga sallan zuhur ga sallan la'asar ga magariba ga isha'i bayan an gama waɗannan lissafai aka yi magana sai aka ce Allah tabaraka ya cancanci a gode masa sai kuma aka yi magana ayoyi aka fara jiya aka ce yana daga cikin ayoyinsa Allah tabaraka ya halitta mu asali daga ƙasa aka halicci annabi Adam sannan kuma aka yi bayani akan cewa koda yanzu aka ce ba daga ƙasan bane kai tsaye duk abin da suke da sunadarin halittar da aka halitta asali dai daga ƙasan ne har yanzu aka ƙara magana cewa yana daga cikin ayoyin Allah Ta Baraka Wata ta'ala ya halitta maku abokan aure maza da mata mata da maza abokan aure har abubuwan halittu za ku ga mace da namiji ne har wannan wutar lantarkin nan sai ga an ce akwai male akwai female idan aka cire ɗaya ba za ta yi ba wuta ba za ta kawo ba to da haka dole abubuwan nan suna da tsari Allah ya tsara abubuwan shi da yadda ya tsara su wannan abubuwan lura ne aka ce dalilin wannan tsari kuma wannan mace da namiji ana haduwa a dabi juna abin nan bai kewa sau da aka sai kuma son juna da tausayin juna ya taso to an ƙara cigaba yau za a ƙara ci gaba da lissafo mana wasu abubuwan na ayoyi wanda duka amfanin su a ja mutane zuwa ga tauhidin Rububiya? tauhidin rububiyya shine tauhidin da ake kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da ayyukan da yake yi wanda idan aka fahimci wannan sosai to sai kuma a gane cewa mai waɗannan halittan wanda ya yi waɗannan kazawan to shi ya cancanci a bauta mawa kuma kada hada shi da kowa shine tauhidul uluhiyya bayan an yi tauhidul uluhiyya sai a ce to kuma ya kamata mutane su san wannan da suke bauta mawa sai dai ba sani bane wanda za a gani da ido amma waɗancan abubuwan da aka faɗi da sunayen shi da sigobi sai su ƙara bayyana shi bayan an yi magana aikace aikace to kuma yanzu ga sunayen shi ga sifofinsa wanda ya waje ba yi imani da su to idan aka ɗauki wannan su ma aka rike daga nan sai a ƙara jin ana son shi ana kallon ayyukan da yake yi ana kallon aikace aikace na yau da kullum sai mutum shi kanshi in ya kalli karan kanshi sai ga ashe hidimar da ake yi mashi to ta lullunka wanda yake yi ma kanshi shi wanda ake mai ba shi yake yi ba ta lullunka wanda shi yake yi da kanshi naka daga nan sai gode kuma ma ko da ma mutum ya kalli wanda yake yi ma kanshi in ya auna zai ga bai da komi ciki duk kayan Allah ne yake dauka yana juyawa yana sarrafa su aka ba shi kuma kwakwalwar da zai sarrafa aka bambanta shi da shi da rago aka bambanta shi da shi da sa domin yanzu idan mutum ya dauki abincinsa ya dauki dawa ko ya dauki masara ko ya dauki shinkafa ko ya dauki alkama sai aka ba shi dabarar da zai jujjuya su ya sarrafa su sai ya cire dusan ya cire kaza ya cire kaza ya ware nan yayi wanda zai ci abinci wani da miya wani ba miya duk ya iya wannan dabaran shi ko sa da ya zo sai hada da ganyen da komai ta ci me yasa ba mai da ka kai ma sa din ba da an ga dama sai a yi sannan ba haka na ka ce sannan da kake kiyo ko rago da kake kiyo ko kaji da kake kiyo sai bawan Allah ne su bayan Allah ne amma ka baka dama ka zo ka ɗauki ɗaya ka kwantar da shi ka yanka da wuka ka cinye kuma ba kai laifi ba ka daidai in maka gode ma Allah ka samu lada me yasa kai ba ce a yanka ka ba wannan in ka tsaya kai ta kallo su ma halitta ne su ma bayan Allah ne amma waɗannan aka ce mu hau mu kama su mu hau mu kama su mu ɗora masu kaya ka kalli jaki wani lokaci a ɗauki kaya a lafta masa in bai tafiya ba kuma kai ta lafta masa bulala kana dukansa ba irin da zai kai ka ƙara bai ce zai kai ƙara gobe ba Allahumma wata in ka samu aura ne wata rana shi ma ya kada ya rama kawai ya wuntsula ka da ƙasa ko kuma ya goga tu ya zo ya barar da abin nan ba duk zai wannan amma duk da aka wani na controlling auren ma wani ma ya fi son auren ma in dai aure ne a bashi ma ga cizo ga harbi amma duk da haka abin nan duk wannan cizo da harbin dan ya kwaci kan shi ne bai son wannan abun ne da ake sa shi saboda haka me yasa kai baka zama su ba ya ba mai na ka su ba da an ga dama sai kai ma rika ka amma aka baka wasu dabbobi aka ce hau wasu aka ce dora kaya wasu aka ce yanka su ka ci nama ka ci jin daɗi ba ka ba ka tunanin komai ba ka tunanin kai ba daidai ba to me yasa aka fifita ka da kai da waɗancan dan akwai wani abu da ake so ka yi kuma ka bambanta da su radda ka bari ka dawo martaba irin tasu su abu ya lalace duk wanda ya bari ya dawo matsayin dabbobi to ya gama yawo dan wuta ne shi sau da aka bambanta aka magana Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ya abin nan ba dan adam shine mai daraja walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا dan haka dan adam an mai wannan fifiko an fifita amma kaga kenan sai aka zo wani aka ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to bauta ne fa manufan fifikon nan da hankali da tunani an bada shi ne dan shi kuma mutum ya bambanta da dabba a yayin da dabba ba ruwanta ba ta da control ba ta da tsari ba ta auratayya ba ta komi tana wanda ta ga dama ci kayan wanda ta ga dama ta ce a'a kai bana ka ba haka bane إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الله تبارك وتعالى يا أمر جمو من يدا بند أمر جمان ذني دس سو داك كاغا كينن كان أدم شو أكوي قاعدة أكوي ناشي تعلم إن بيبو أنن قاعدة با تو زي داو فا ala habibin albaha'in zai dawo kaman kasan dabbobi ma tukunne zo abin nan dinsa shi yasa wanda basu bi ba aka ce to yan wuta ne walaqad zara'na li jahannama kaseeran min wal insi saboda lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum abal ulaika humul ghafilun aka ce an yi mai wuta shuka da yawa an tanadan mata abinci da yawa da za ta ci a lahira shine min aljinni wal daga aljanu da mutane lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba su fahimta da zukatan ko an kwane masu magana to kamar ana yi dutse magana har dutse shi yana fahimta yana jin magana don lau an zanna hadal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah da akan dutse aka saukar da ayoyin nan za ga yana jin tsoro ya rurushe ma saboda tsoron Allah to amma dan adam ga masa bai ba sun haka suna da zukata la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ga su da idanu kulukulu amma idanun nan ba sa fahimta ba sa kallon gaskiya in an zo a nuna masu gaskiya sai su yi watsi da ita walahu ma'adanun la yasma'una biha ga su da kunnuwa ba ba sa jin gaskiya da kunnan in an yi kokarin duk yadda za a yi a jawo su zuwa ga gaskiya ba sa maso su ji kwata-kwata aka ce ula'ika kala na'am waɗannan kamar dabbobi suke sun koma kamar dabbobi aka ce bal a bal kai sun fi ma dabbobi ɓata bata ula'ika humul ghafilun waɗannan su ne shagalallu sun riga sun shagala kaga sun yi asara kenan kuma kai ka auna ko ke ki auna za ka ga da yawa yawa mutum yana da wasu abokai kwata-kwata ba ruwansu da abin da ya shafi addini su tuno ma su ce wai ga wani abu gaba ɗaya mun hamikun duk maganan da za su yi in suna hira to akan duniya ke yin ta ba ruwansu da magana in ma ka kawo masu ta addini an ɓata hiran gaba ɗaya komai ya lalace to haka babu abun nan ba su aka lahira ba su damu da ita ba wata dame su ba sa ganin ta matsayin wani yanzu wannan shine ake kawo irin waɗannan dan masu hankali masu tunani su kam za su bambanta da waɗancan amfanin kuma karatun alkur'ani kenan a tadabbur wa tafakkur mutum ya yi tunani ya lura da abin da ake ciki saboda ya zama shi ya zama qur'anin nan ya zama wa'izan lana ya zama shine mai gargaɗi ya nema na wa'azi mu gane abin da ake ni ya fito ko saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ard yana daga cikin alamomin ayoyinsa wannan duka ayatihi ai wato ikonsa hikimarsa da abin nan cikakken iko ne zai sarrafa bayansa kuma yadda yake so yana da ikon in an mutu ya tada su kuma yana daga cikakken iliminsa da hikimarsa da ƙudurarsa ai khalqus samawati wal ard yanda aka halitta sammai da ƙasar nan wannan saman nan yadda muke ganin ta haka annabi adam ya ganta amma ba mu taba jin an ce yau saman nan ta lalace za a je gyara ba ko ta fashe ko sai an je a mata wasu bim bim sun babballe ko sun yi wani abu injiniyoyi duk sun san wannan tunda a duniya in aka yi wani ginin da ya daɗe ya dau shekaru sai an dawo wani wurin an kara mai in ma ya kai wasu shekaru inda wasu kasashe ne gaba ɗaya rushe shi za a sake sabo a ce yanzu komai ya yi nashi mu ne dai kawai za ci gaba da lafta mai amma ya faɗo da mutane amma in dai wata kasan ne aka yi wani ginin ya ɗau wasu shekarun to za a ce duk abin da aka sa a jikin ya isu yare da karafunan da simintin da komi sai a ce ya saki yanzu me sabon abu a kwashe a rushe a kwashe shi daga wurin gaba ɗaya sake sabo mu kan za mu yi ta yi kakan kaka har sai da ya fado ya rusa mutane amma da can da ka'ida ba shine ka'ida ba akwai shekarun da abu zai yi a ce to yanzu a canza shi a sake sabo ya lalace ya gama mu ko ina komin in an ma gama amfani da shi da ana ɗauko shi daga wani wuri to mu za mu iya ɗaukowa mu kawo garin mu mu ci gaba da amfani da shi ko sun yarcan wannan shine mun ta alhamasa na mutanen mu amma ku kalli saman nan haka take Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaida ta kawai aka halice ta aka gama aka ce itiya eh, an aw karhan ku bi umarni kuna so ko ba kwa so kuma ku yadda ke so kala ta na ta'ihin aka ce sun ko sun yadda suka tu da kansu suka yi magana Allah ya halitta sama ya halitta kasa ya ce ku bi umarni na ko kuna so ko ba kwa so suka ce za mu bi umarninka muna so ma ya rabbana da halitta mu ga sanan yadda take sannan waqti la fi alsinatikum wa alwanikum sannan kuma idan kuka zo kuka kalli harshe harshe kawai da yadda kuke magana nan yanzu na akwai masu harshe fiye da ɗaya fiye da biyu fiye da uku suna jin wannan suna jin wannan a lokacin da kake jin wani harshe kana so kai magana da wani harshe a ina kake latsawa a jikinka ya canza zuwa wani harshen wannan canza harshen kawai da za ka yi na magana kana so kai magana da kaji wani yayi kai ma ka juya ka yi da nashi irin wannan harshen a ina ka taba ya canza idan yanzu ka tashi tafiya nan waje kana so ka yi sauri ko kana so ka ruga da gudu a ina kake latsawa a jikinka ka ruga na san mota dai sai ka latsa wani wuri tunda in ka so ka ruga sai ka sai ka dakile ta ka kara dakile ka ruga da gudu in kana so ka tsaya sai ka yi mata wani abu to kai ina kake taba a jikinka in kana so ka tsaya ko kana so ka ruga kake lika sai ka take wurin sai ka ruga a ina ne kake taba a jikinka amsa babu harshen da kake maganan nan da shi yana da wuraren ɗanɗano in za ka ji gishiri in za ka ji sukari in za ka ji yaji barkono akwai yaji barkono akwai yaji akwai kowane kala-kala daidai zafinsa kowane ga gishiri ga sukari ga tsami ga yami ga gafi ga hamami ga bauri ga ɗaci ga gafi duka harshen ne yana tantance su duk wanda ka ɗanɗana ga bashi duk harshen ne yana bambanta su in wannan abu bashi yayi in ka sa zaka ji alaman bashi kai da kanka zaka ce yayi bashi in ya yayi ka ce yayi yami in yayi abun nan duk kowane ka faɗi sannan hancin kashi ma yana bambance ma ya min, yana bambance wari yana bambance bashi yana bambance kari duk akwai ƙari dukka akwai su kowane abu kalan abin shi da yake yi in ka sa hancinka kana bambance in kuma ka sa abin nan da abin nan ɗinka sannan idanunka yanzu da ka juya nan ka kalli mutanen nan zaka ga kowa da irin fuskar shi da irin kayan da kasa ina ka samo kala variation da yake bari maka wannan kalolin ka rika tantancewa ga baki ga fari ga kowa ga abin nan su sannan kuma idan ka idan yana da wata special camera da zai ɗaukan maka hoton wanda ka taba gani ku yi shekaru da shekaru kana ganin shi sai ka gane ka taba gani shi a ina kai saving wannan information abin da ka ɗauka. ka taba ganin wani wani abokin ka ne tun primary yanzu kun rabu tun primary ba ƙara ganin shi ba amma in kuka haɗu ka ga fuskan nan sai kyamarar nan ta ka tayar winding ta tuno ma cewa ka taba ganin wannan abun ta ba da kwakwalwa sai ta fassara ma wane ne ka gane a ina kai saving din shi ka aji kuma ina ka taba yanzu ya dawo waɗannan abubuwan duk su za ka tsaya ka rika kallo sai ka ji kana ganin girman Allah ka ji kana son Allah tabaraka wa ta'ala da yake ma wannan hidimin ba tare da ka yi komi ba shi yasa na ce in an kwatanta mafi yawancin abin da muke sarrafa na jikinmu yi mana ake ba mu muke yi ba sannan bayan haka nan yanzu nan nan in an jima mutum ya tashi kowa da abin da zai ci an sha ruwa ya ci ya ci ya sha in an jima an yi sallan tarawih mutum ya ƙara dawowa wani ya ce shi kullum in ya sha ruwa fa sai ya dawo ya ci tuwo wani ya ce sai ya ci sakwara wani ya ce sai ya ci kaza mutum ya ƙara ɗirka abinci ya ci sai kawai ya hau wurin kwanciya ya kwanciyarsa wake ma wannan aikin da ake ware waɗannan abubuwan a nike su a tantance wanda zai zama ruwa ya zama ruwa wanda zai zama jini wanda zai bi kashi wanda zai bi kaza wani ya zama by product da safe ka je ka yadda shi a wani wuri wa zai ma wake ma wannan aikin kuma mutum yana da yakinin kullun zai ci kuma kullun ana mai aikin zaman mutum injin da ke jikin shi ya fi jirgin sama zama complex jirgin sama ko yanzu ba a barin shi ba da zai ba kawai a je a sa mutane ciki a ce tafi sai an sa mai control yana control yana komi amma kai da naka injin ka zuba kaya ka tara kaya ka zuba ruwa ka zuba mai ka zuba shiga ka zuba zaki ka zuba komi ka ɗiba ka zuba ka zuba ka zuba ka yi lodi wani ya zauna duk kalan abun nan da ka sani sai ya ci a lokaci ɗaya ka ci maiko ka sha ruwa ka sha zaki ka sha wani galmi galmi ka duk ka haɗa su a lokaci ɗaya a lokaci ɗaya ka zuba a cikin wannan buhun amma idan ka kwanta nan duk kowane sai an ware shi an kai shi wurin shi inda zaki zai tafi daban inda ruwan zai tafi daban inda wannan zai tafi daban kowane za a ɗaukai a kai shi inda ya kamata a kai kana bacci baka sani ba nawa muka biya ake mana wannan aikin su haka idan ka za ka kallo su da yawa sai gano cewa ashe kenan ba mu da wani abu da za mu yi ma Allah tabaraka wa ta'ala banda mai ta godiya kuma godiyan ma ta yi kaɗan kwarai ta yi kaɗan to balle kuma muna godiyan ko muna neman ƙari muna godiyan muna neman ƙari banda ma haka wani bai godiyan ma sai kuka yake kaiwa kuma ana ta yi mana hidiman ana yi mana wannan kullum amma mutum sai ya je ya ce shi bai ma sa abin da ya ma Allah ba fa shi bai sa abin da ya ma Allah ba saboda komi shi ya lalace masa komi ya lalace wane tare muka taso wane tare muka yi makaranta wane na ma fi shi wayo wane tare aka mana shayi wane tare aka mana kaza amma duk sun wuce ni ni ban san abin da na yi ba ni kuma ya goranta ya ce arce a riƙa addu'a kullum addu'a kullum azumi kullum nafila kullum saukar ƙur'ani ba abin da ban yi ba amma har yanzu ƙiyau miyau ƙarya butulun banza butulun wofi ƙiyau miyau iskan da kake sha kaɗai ƙiyau miyau ne inda an tsaye da iska kaɗai duk sauran abu mai za ka yi ka ce ƙiyau miyau ba komai fa kenan ba ma komai ba duk sauran abin da aka yi kewaye da mutum da wanda mutum yake gani har mala'iku ake sawa in kana tafiya suna tare ka gaba da baya lahum mu'aqibatun min bayni aydihim wa min khalfihim yahfazunahu min amrillah akwai masu gadi da aka sa daga bayan mutum yana tafiya mala'iku gaba da baya suna tsare mutum daga umarnin Allah inda ba dan wannan tsaron ba shedanun aljannu ma yasa na ka rayuwa kai kwalliya ka sa ka watsa ma jini kai wane ne su watsa ma da ko kuma su dinga bin kasu suna cewa bari su ci more su ci talla ma mari tunda akwai mugaye azzalumai a cikin su suna ganin ka kana bin hanya su ce kawai ku zo mu ci more su bi ka su kife ka da mari amma saboda masu gadi da aka sa in masu gadi za ka biya ma'aikata da za su yi ma gadi tun kana karami har zuwa yanzu nawa za ka biya masu gadin ka kawai body guard ko ina ka shiga suna nan suna gadi sannan kuma suna gadin ɗinka inda za ka ci ma ka sha in ka tashi tafiya wani wuri ba dan mala'iku na gaidin ɗinka ka gane hanyar da za ka yi ba ka isa ka je wani wuri so ɗaya ka ƙara komawa ba ba ka yi ba amma yanzu mutum zai tashi daga nan ya ce ya taba zuwa mai wani ma bai taba zuwa ba amma in ya samu mota lafiya lau in ba dan magana insecurity ba daga nan an bai guri mutum zai tuka mota ta wuri ya aka yi kwakwalwa ka ta gano nan za ka je baka juya ka yi nan ba aka ce ma bi ta nan kai ta tafiya har ka kai can ka kai kanka ka je ka ganta a gida ka ga yan uwanka in can kake ku yi zumunci ka ƙara ɗauko mota ka juyo ka ce gobe fa koma za ka yi kai kaɗai ka ce dama ni kaɗai na zo kai kaɗai ka zo mala'iku suka shirye suka yi gaidin ɗinka Allah ya sa suka yi gaidin ɗinka kai ta tafiya kai ta tafiya haka kai can ba wata matsala to da ka jama'a mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala mu daina kai kukan Allah mu kai kukan wurin shi fa idza turirtum lahi ta allahi idan kuka shiga cikin matsatsi to ku kai kuka kuma wurin Allah a gode ma ni'iman da aka ya bamu gode ma ni'ima wadda aka samu tana godiya tana haifar da abu biyu tana sa ni'iman da aka samu Allah ya tsare ma mutum ita ta dalilin godiya sannan tana sa sabuwa kuma da za a raba a raba da mutum saboda yana godiya na ka waɗannan su ne abin nan ɗinsu so da ka waqti la ku yadda hannun harshen ku ya canza kuma gashi haka kuma launin jikin kuma ya canza waɗannan ga sunan baƙaƙe wasu ga sunan farare wasu ga sunan halittar da Allah ya masu ga wasu nan ƙasa ɗaya amma wuri daban-daban a cikin kasan ma mutanen ba iri ɗaya suke ba ga wasu nan kala-kala ga wasu dogaye ga wasu gajejjera ga wasu baƙaƙe ga wasu farare to aka fita wajen ƙasar kuma ga sunan mutane kala daban-daban ga sunan Allah ya yi su daban-daban waɗannan su ne cikakken ikon Allah tabaraka wa ta'ala inna fi zalika laayat waɗannan abubuwa da aka gani fa na rikon sama da waɗannan laayat akwai abubuwan lura sosai amma ba kowa ke gane su ba lil alimi ba waɗanda suke masana waɗanda suka san Allah tabaraka wa ta'ala malamai wanda suka san abubuwan da ya kamata su sani shine su ne suke san wannan wa min ayatihi yana daya daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala manamukum bil layli yadda kuke bacci da daddare in dare ya yi ku kwanta ku bacci sannan ku zo ku da abun nan ba mutum ya gaji ya kwanta aka ce waje al-laila libasa wannan wannan waja'alna nawmakum subata mun sanya maku bacci ya zama hutu Waje al-laila libasa muka sanya maku dare ya zama maku kaman wani tufafi in kun shiga ku rufe ku bacci ku samu mayafi ku lullube ka shige cikin ɗaki, haka kashe wuta kai ta bacci sannan a bi cikin daren nan kana baccin nan a zare ma gajiya a ina ka latsa gajiya ta zazzage in kai baccin nan sai a cire ma gajiya in ka tashi da safe ka ji ka dawo daidai na nawmaku wannan alna na hawa ma'asha sannan bayan haka na aka sanya muku kuma yini shi kuma ya zama wajen neman abinci to da ka wannan abin da ne wa banaina fawqakum sab'an shidadan aka zo sama aka gina wasu bakwai masu karfi sun tare mu babu wani abun nan babu matsala babu wani abu aka sa komai yana ta tafiya na rayuwa sau da ka wannan shine wannan haru da yini kenan wabtigha'ukum min fadlihi abu da yini kenan da kuma yanda kuke neman falala Allah wata ta'ala kowa ya fita neman abincin shi sai da Allah ya ciyar da wannan ta dalilin wannan an ciyar da wannan ta dalilin wannan wannan zai ci wani ya fita bai san ta inda za a ci ba amma su kenan sai a sababa wannan ta nan da wannan zai ci wannan ta nan wannan zai ci wani ya zo ko mota ce ko wani abu wani ya taho daga wani wuri ya buga ma daga nan kawai dole ka koma ka juya ka da ka tafi wuri kaza ka fasa ka koma ka tafi wajen mai gyara shi ko yana zaune wani yana tashan raken shi a cikin gareji sai ga ka fito iwu da Allah kai zo nan zo nan zo nan yanzu ne wani ya buga man nan wurin kaza kaza kawai ya ce kawai ya dauko kayan duka kawai ta dukar ta nawa ka biya ce dubu goma shi kai nan Allah ya sa ta dan yau zai ta abu ana nan ya ce akwai wani abun ba ma shi zai yi shi ba shi ma sai ya kira wani shi ma wanda Allah ya sa zai ci nan zo nan da Allah gyara mana nan ana leka wata waya ta cire ce sai an kira electrician karshen ta wajen mutum hudu sai sun ci abinci a nan in ba sa ba bayan ka buga ta tsirr kawai ta ki tashi a ce sai an kira makanike kuma ya dubo nan shi ma ya ci daga nan shikenan aka zo watakila a zo ana na ana na a duba duba ce tab ai kan batir ya kare da aka doki wurin kai kasuwa batir sabo sai kasuwa kuma wajen mai sai da batir sai ji ma kaso dukkan gaba daya to kai kuma an sama wannan in Allah ya ga dama ka gama wannan abun ka kashe dubu hamsin ka dogara ga Allah zuwa yamma sai turo ma dubu ɗari kuma ka san yadda aka yi ba ha daga nan sai ya to so da aka ba wanda ya isa ya ce yana rayuwa da wayan shi duk wanda aka bashi da wayan shi wallahi ya gaba yawo duk wanda aka ce to wani a kyale ka da wayan ka ka kai jibi haba ina yi mai bacci miskinin ka da bacci dubu biyar sosai to na kai kuma na san yadda za a same ta ko kai inda aka sayar wato ka san yadda za ka san magani kaba bacci duniya kai kai wai ba da bacci an yi faɗa ka dawo ko daga da ka zo kai bacci <laughs> to da ka wannan shi ne abin da ya kamata mutum ya tsaya kullum ya rika kallon abubuwa ya rika lura da abubuwa sai ka gode ma Allah in ka shiga mota ka tafi kana tafiyan nan za ka ga wasu nana ta tafiya a ƙasa sai ka gode ma Allah amma wani shi saboda shi bai ma gane ba sai ya shiga motar maimakon ya gode sai ya jawo kiɗi kuma ya sa a cikin motar ya ta kiɗi a ciki ya ta jin kiɗi a ciki an mai kyauta shi kuma yana mai da da zagi sai sa a ciki a lokacin da kana ganin wasu ruwa ake za ga wasu na tafiya a ƙasa ana rana ka ga wasu ga suna ƙasa su suna ta tafiya a ƙasa kuma suna ta tafiya haka ga suna tafawa suna dariya suna abin da ɗinsu kai kuma kana cikin nan wurin baka ma gane me kake ciki ba kuma kana ta sabo sai ka tsaka kalli waɗannan abubuwan ka gane kyauta ce ta Allah Ta tabaraka ta'ala radda ka zo shiga motan ta ki tafiya sai kuma ka gane akwai abin da kai ma Allah ko ka gano ko baka gano ba su magabata haka suke ko abin hawa suka hau suka ji bai tafi daidai ba ko ya yi tutu ko ya ki tafiya sai su ce akwai abin da suka yi ma Allah bari su sauko sai su sauka su tuba su ce akwai abin da muka yi ma Allah in ba haka ba ya zai hore mana abin hawan kuma yanzu sai da muka zo amfani da shi ya ta waye ya akwai abin da mu muka yi ma Allah shi yasa aka ban mu da abin yanzu ko shi kenan ka zan fa aka baka da sa ka isa ka kwantar da shi har balle ka yanka balle ka dora mai kaya ta tafiya kawai ka ta ce na tafiya ka isa in aka hore in ba hore mana su ba wallahi ba zai yi ba karfin da gare su ba dan kadan bane ka haka ake masa abun nan ba amma su kai su tafi suna tafiya saboda Allah ya hore ma yan adam su saboda haka wannan shi ma inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un a waɗannan abubuwa ga akwai ayoyi amma ba ga kowa ba sai ga masu jin magana wanda ake gaya masu magana su saurara da kunne na basira wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa yana daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya nuna maku walqiya khawfan dan ku ji tsoro akwai sanda za a yi tsawa akwai sanda ake halaka wasu daga walqiya za a faru a hadari sannan a yi masu ruwan azaba wa tsaman akwai kuma lokacin da kuke fata shi kuma ba ruwa in an ga hadari aka ga ana walƙiya ana cida ana ana faɗin abin nan ana gifta walƙiya sai kuma fara tunanin wani wurin ruwa za a yi haka ake haɗawa akwai ta azaba akwai ta rahama wa yunazzilu minas sama'i ma'an sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana sassaukar maku da ruwa daga sama sannan wa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha sai Allah tabaraka wa ta'ala ya raya kasa bayan ta mutu da ƙasa ta kekashe ta bushe ba ruwa ba komi sai a saukar da ruwa yanzu inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun to waɗannan abubuwa akwai ayoyi ba kowa ke gani ba sai masu hankali waɗanda suna da tunani ba irin tunanin dabbobi suke da shi ba wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri shine sammai da ƙasa suna tsaye da umarnin Allah tuntuni suna nan ba su rushe ba ba su gushe ba ba su komi ba suna bin umarni an ce masu ya aukar itiya qau'an aw karhan qala ta'ataina Sau saboda haka kullum suna nan suna bin umarni abinda aka sa sama ta yi tana yi abinda aka sa ƙasa ta yi tana yi in mai za da akum ana nan wata rana a kwana a tashi za da akum da watan minar aure. idan aka yi maku kira guda ɗaya daga ƙasar nan aka ce ku fito ya ayyatu halizamul izamul baliya ya ku waɗannan ƙasusuwa da kuka rududduge ku taso ai idza antum takhrujun sai ku ga kowa ya fito kawai rana ɗaya ana sa mala'ika mutuwa yayi kiran nan ko yayi busa aka ce a mutu za a mutu gaba ɗaya ran da aka ce kuma a tashin aka ce a tashi za a tashi gaba ɗaya kuma babu wani bambanci abin nan ba abin nan ba saboda haka abin nan wannan da abin nan a ce a tashi ma ba a kuma wannan da abin nan ɗinku da tashi da mutuwa da komi ba komi ba ne illa ka nafsin wahida gaba ɗaya kawan rai guda lam Hatan wahida ma kyautawa ido ma an gama an gama waɗannan waɗannan su ne kaɗan daga ciki wato abin nan ɗin su ayoyin sharhul kalimat wa min ayatihi ay hujajihi wa barahinihi adalla yana daga cikin hujjoji da dalilai waɗanda suke nuni ala qudratihi ala al wal jaza wanda suke nuna akan ikon Allah na mutane za su tashi kuma zai tada su ya ba su sakamako kuma wannan shine min ayatihi wa ikhtilafu alsinatikum yadda harshen ku ya canza daban da ma'ai lughatikum min arabiyyatin wa ajamiyyatin wal ajamiyyatu bainahuma ikhtilafun kaseera yace yau ga harshe na larabci ga larabawa suna magana da larabawa ko larabawan ma akwai lahajoji akwai ta kamimawa akwai ta wane ne za ka biya ɗan bambanta da sauran juna sannan ajamiya ga waɗanda ba larabawa ba su kuma a cikin ajamiyan ma kuma an samu saɓani daban-daban tun da yanzu nan ƙasan kaɗai ana da yarurruka sama da ɗari nawa kuka ce ma na ɗari biyu ɗari biyu sama da ɗari biyu da hamsin ƙara mana ma ƙara yawa ai sun wuce nan sosai ina yi sun wuce ɗari biyu ina aha na san na san ni da ina ce ka ce wajen ɗari bakwai da wani abu yarurruka daban-daban ko a nan jos an ce nawa gare su suna da shi da yawa ga su nan na sabin da yawa ma za wakar ba lokacin gwamnati fa aka ce ba <laughs> ko lokacin gwamnati masu wuce haka ya rizika ne ga sunan ba iyaka din da ka tafi zaka ji akwai nasu da yawa suna da shi wannan suna da wasu kaza a ce can akwai wani buram akwai waye akwai waye akwai wannan kaduna a ce akwai katafawa akwai gwarawa akwai akwai kaje akwai kakaju wane ne kadara akwai waye akwai duk da su kuma daban-daban sun sun kaduna kadai ma nan ta kwasa da yawa to amma dukansu wannan aka zo aka rarraba aka yi kowa wannan ɗinsa shine ajamiyan wanda ba larabawan ba masu na da yaruka daban-daban kai yanzu fulani kanshi za a ce ma wannan ba fulatani ne wannan ba fulatani ne amma idan aka tafi kamaru aka samu bafulatanin kamaru aka tafi adama aka samu na nan aka taho nau'i na aka samu na gombe aka sassamu aka sassamu wasu aka yi sai ka ji aka tafi jos aka ɗauko fulani aka tafi ta aka ɗauko sai ka ga suna cewa ai a ciki wani ma har sai ce wai shi bai jin fulatancin su wancan kuma duk fulani za su ce wani lokaci ma irin na yolan nan shi duk inda ma ba wajen ba suka ce yadda fa suka ce in duk aka kawo ba fulatanin duniyar nan in ba daga yola ya zo ba dan yola ya ce za mu yi ba wannan katsa mere ka tsawai a gida to to saboda a fulatancin kadai masu an rabu shi kawai sai rena mutu ya ce shi inda ba fulatan wajen su kawai kowa ma ba fulatan ne wanda kaɗo hadda zagi to to kaga wannan to wannan shi kadai a cikin gida a yaren kadai ma an samu sabani to haka za ka gani in an tashi a tafi a can wajen mai duguri a kwakwaso a tafi wajen yobe a kwakwaso da yarurruka daban-daban ga wannan ga wannan in sun haɗu in ya kalle a sifa ya ce wannan da gani dan wajejen su ne amma sai yare ya ce shi baya jin yaren su kuma ga su ɗaya. wannan duk dan a nuna cikakke ikon Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma babban abin da za ku lura a wurin duk masu yaran nan na duniyan nan su taru a wuri ɗaya, kowa ya yi yaren shi ya roƙi Allah wani abu Allah yana jin su ba su da bambancin mutum ɗaya ke mai magana la yashghaluhu sautun an sautin babu wani sautin wasu da wani da wasu da wasu da ke ɗauke shi daga sautin wani yana jin na waɗannan bai sa a ce dalilin nan ya ce wasu su jira ya gama jin na nan sannan ya ji kowa ya mai magana a lokaci ɗaya amma yana jin shi kamar sautin mutum ɗaya kuma idan ya biya bukatar ya ba kowa abin da yake so kuma babu bambanci da ya ba mutum ɗaya in duk duniya za su taru su mai magana a lokaci guda yana jin su a kaman mutum da yake mai magana kuma in ya biya bukatar kowa kuma yana ganin kaman mutum ɗaya ne ya biya mu bukata baya jin cewa an mai yawa in ba Allah ba mai wannan sifa to da kamun nan ne ga yarurruka daban-daban ga bukatu daban-daban ga lokaci aka hada sadda kuke ake roƙon shi a nan yanzu can yanzu ka kalli saudi yanzu su san abin nan ba yanzu su wajen suna magana yanzu wajen bakwai kenan da wani abu sun riga sun yi ba sun gama sun sha ruwa sun gama sai shirin sallah za su fara in ka tafi wani wurin yanzu yanzu kai a wajen america su kuma sun yi baya su kuma yanzu sa ka safe suna nan yanzu za su fara fita su tafi aiki to duka a kawo na waɗannan ka gani lokacin sadda za su yi sallah a zo sannan mu kuma muna maganar nan mun sha ruwa mun gama mun abin nan jinsu wannan nan bayan mun tashi daga tafsirin nan har muna shan ruwa wata yau magana daga america na ce yanzu ku abun nan ne da ce mu yanzu da ce yanzu ka abun nan yanzu mun gama ganin tafsirin ka da ka gama muna nan zaune yanzu muna nan muna jira saura awa ɗaya da wani abun nan mu sha ruwa sun gama sun gama tafsir wannan da aka gama sun gama sun gama sallah amma su ba su sha ruwa ba sannan to duka haka za a abun nan wata rana sai da muka gama sallan tarawih na shiga na ga wani ya kira ni daga london na kira shi muka na muna gaisa har sai yanzu muke buɗe baki su sannan mu har mun gama tarawih mun gama ma na shiga zan kwanta su saboda su sai karfe za su kiya dukkan wannan dan to amma abin da nake so a lura shine a lokacin da wancan ke shan ruwa lokacin da wancan ke shan ruwa lokacin da wancan ke shan ruwa duk lokuta ne na karban addu'a duk wanda yayi kuma Allah na sane da lokacin yana sane da shi kowa ana sane da nashi a lokacin da yake yi lokuta daban-daban wuri daban-daban awoyi daban-daban wani na bacci wani na na kwanci daga baccin zaka tashi ka farka man ta'ara min al-layl wanda ya farka da daddare yana bacci yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي aka ce wanda ya tashi da daddare ya yi wannan ya farka daga kwancan ka farka ne ka yi aka ce an karɓar ma wannan addan in ka tashi ka yi sallah ita ma an karba kaga daga kwance kake to lokacin da kake kwance su kuma farke suke su kuma suna sallah kuma duk kowa ana jin sha lokaci guda kuma an karɓa aka ce kaga alaman an ji an karɓa ma ya fito so da ka waɗannan su ne za mu riƙa yi muna tunani sai mu rika kara gane girman Allah tabaraka wataala ko mu kara jin muna son Allah tabaraka wataala saboda lura da waɗannan abubuwan ai wa alwanukum min abyadin wasu farare ne wa asfarin da sunan wa ahmarun wa aswadun dukkan su ga suna akwai bakaki akwai jejaye akwai wasu kala kala ga sunan wal kullu abna rajulun wahid wa mar'a wahida kuma gashi kowa asalin shi an fito ne daga mutum daya da mace daya namiji da mace Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a wattaqullaha alladhī tasā'alūna bihi wal arḥāma innallāha kāna 'alaykum raqībā wujudu ran Allah tabaraka wa wanda ya halitta ku asali min nafsin wahida daga dai daya annabi adam wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā gashinan asali duka daga mutum ɗaya mace ɗaya lil'alamina ai lil'ukala ga masu hankali masu wannan ala qira'ati al'alamina bi fatihil lam walla wal'ula wannan aka ce wal'ula lil ilmi ala qira'ati al-kasr wanda suke malamai masana kenan wannan duniya in an sa lamun lil na ta ukala kenan masu hankali daga ciki lil'alami ana iya cewa inna fi zalika la'ayatin ayatin sai a ce lil'alamina ko a ce lil'alimina in ka ce lil'alamina alal fatahi alal lam in ka sa fata a kan lamun din nan to ga duniya amma duniyan masu hankali masana wanda suke masu hankali masu tunani in ka ce lil'alimina ka sa wannan lamun din kasara akan wannan wazni na kasaranta alimina to ya zama ulul ilmi ai kenan wanda suke masu ilimi kenan wanda suke gane abubuwa wanda suka sa abin nan dinsu wanda suke karatu kenan wabtiga wato wannan kenan wabtiga ukum min fadlihi ai talabakum rizqa kuna neman arziki bi hidari asbabihi kuna yin abubuwan da ke sababa samu arziki min zira'atin wa tijaratin wa sina'atin wa amalin wanda ya shafi kasuwanci tijara zira'a wa tijara wa sina'a wa amalin kuna yin sana'o'i da kaumin yasma'un ga mutanen da ke yayi sama ta dabburin shine ji na lura wanda ake lura wata fakumin da fahimta wal idraki wa idrakin da kuma riskan abubuwa la majarra da sama ila aswati ba kawai mutum ya ji sauti ba kamar an kada ganga ya ji kawai bai gane ba wannan ba shi ake kallo ba masu tunani wanda za su kalli abu su tunani yurikumul barqa khawfan wa tama'an ai wannan suna yana nuna muku taurari ai iradatihi ai iyakumul barq yake kawo maku da wannan walƙiya haufan mina sawaye wa tufan ko ku ji tsoro kada samu a juyo maku wannan ya zama tsawa ne ko kuma ruwan ya tufa ne mallake ku wa tsamman fil wani lokaci kuma ku rika fatan za a saukan maku da ruwan sama in wannan an yi ruwa za a samu abin nan ba za a yi walƙiya za a yi ruwa an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi ay qiyamu as wannan wal ardu ala ma huma alayhi منذ nash'atihima bi qudratihi wa tadbirihi yi wanda aka ga saman nan ta yi sama tana tsaye tsaf tun daga lokacin da aka yi su sannan ƙasa ma na tsaye tsaf tun daga lokacin da aka yi su wannan ke nuna cikakken ikon Allah domin dukkan suna gudana ne da tasarrufi na Allah da tadabburi na shi da watan min al-ardi a lokacin da aka kira mutane da'awa wahida la tatakarrar shine kira guda ɗaya wanda ba a maimaita shi wayan nafqatu isra'il israfil shine busan da israfil zai yi cewa kowa lokacin mutuwa yayi haka nan kuma yanzu ta da mutane idan antum tukhridu tukhradun sai gashi nan takruduna kuna fitowa amin kuburikum kuna fitowa daga kabarin ku ahya lil hisabi wal jaza an yi wannan busa shi kenan za ku ga kowa ya fito suna rayu. saboda ai sabi kuma ya kowa sakamako kowa ya zo ya samu nashi in khairan fa khairun in wa in sharran fa sharrun adana Allahu ajarana na'am na'am na'am na kaza wannan ina yake ma wancan na kaza wani ba ko bil fatihi nan da aka ce lil alamina ana karanta in ka ce bil fatihi kamar wancan maganar ne wa bil kasari kana iya cewa lil alamina kana iya cewa lil alimina ai bil fatihi قرأ نافع شي نافع يا كرنتا بالفتح أي للعالمين وبالكسر قرأ حفص فيكما حفص يا كرنتا دا كسر كمان دي كرنتا ولكل منهما متابع على ما قرأ قوة ينا دا أبن دي كبير دي شي دي كرنتا هكا أي ما قرأ والمعنى واحد أما معنى الثاني لا يكون العالم أي عالما ومن مالمي بزي إذا ما مالمي بدون عقل باتالد هنكليبا fa kullu alimin aqilun dan haka duk wani malami to mai hankali ne wal aqil yahdihi aqluhu ila an yu'allima ay ila an ya'lama fa ya'lamu aidan shi ko wannan malami a hankalin shi yana kai shi ila an ya'lama ya san abin da ya kamata ya sani fa ya'lam sai ya sani aidan ya san wannan saboda haka mai hankali abin nan malami mai hankali ne wanda ko ba shi ba ma ba sai an magana ba komin wayen shi in dai baka san Allah ba baka san komai ba game da abin da Allah ya ce baka san komai ba game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wannan babu tunanin abin da magabata suka ce mutum bai san komai ba bai da ilmin nafa to baya da hankali sai dai ba mu kama shi muka yi sakace shi ma ba zai yadda bai da hankalin ba yanzu ce da hankalin shi har shi ma zai zo wani lokaci ya ce wai shi da hankalin shi da tunanin shi ina ka ga hankali baka da hasken qur'ani kana yawo cikin duhu dulum ina ka ga hankali baka da hasken haske na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali dai kana da hankali irin naka cikin mahaukata Cikin an zo cikin mahaukata da naka shi ma mahaukaci ma da ranar shi ma zai iya zama a haska mai wani lokaci wata basira na taba gaya maku profesa yana ba da labari yake cewa wata rana wani mutum ya tashi zai kai yara makaranta a mota da sassafe kawai mota ta yi faci da mota ta yi faci kawai ya zo ya sauke taya ya canza ya canza ya canza kawai malam sai ya zo ga ai wadda zai sa ba su fiye ma shi ta sace ita ma da aka yanzu kawai sai neman mai mai faci ya kwanta tayoyi ya tafi da su duka guda biyu ya kai wurin mai faci kafin ya dawo yara suka zo suka ɗauke ashe ya manta da waɗannan not ɗin da zai bot ɗin da zai daura ta ya manta da su yara suka kwashi ya je ya dawo ga tayoyi ya sanyo iska amma kuma gashi ba abin ɗaure su ya rasa yadda zai yi shuru to kusa da gidan mahaukata yake sai wani mahaukaci yana leƙowa ta windo ya kalle shi sai assalamu alaikum zannu ala da zai banza ma da shi ta yawa ya ce lafiya dai naga kai kayi tsaye kana ta tagumi ya ce wallahi ta har zai kyale shi tun ya ga mahaukata ne mahaukaci ne da ƙarshe ya ce wallahi kawai taya ce ta sace nan na zo na duba suya ita ma ashe ta sace na tafi na je in gyaro kawai na zo na tara kuma ashe yara sun ɗauke sun dauke abin da zan ɗaura taya to ya za a yi taya ta tafi ba wannan abin sai mahaukacin ya ce to ita to amma ita taya ba a daura mata not uku ta tafi ta ce yana yi wata to me zai hana sauran tayoyin ka kwanto ɗaya a can ka kwanto ɗaya a can ka kwanto ɗaya a can ka kwanto ɗaya a can ka haɗa guda uku ka daura mata in ka kai cikin gari ka saya ka maida ta ce ifa ya kwanto ko ya ɗaɗɗaura ga maukaci ne ya maza kana nan ce ya ce ya ta ke ce kana ya ce to na ga kai maukaci ne ni ya ce to ai da aka ce ma mun haukace ba a ce kuma ba mu da basiran da Allah zai ba mu wani abu mu kuma duk da muka haukace tabbas mahaukata ne mu amma an gaya maka kuma Allah ba zai ba mu tunani ba mu yi wani abu mu kuma daidai to kaji to mahaukaci ne kuma ya leko gaya masa gashi nan kullum sai ba ku misalin bahalon ko yaushe mahaukaci ne ga dukan yara ma su suke yi ma da abin nan su amma kaga sai zo ya magana sun za ta ba da fa'ida masu hankalin su kalla su ma yi kuka saboda maganar shi an tambaye shi aka ce mai kai baka san abinci yayi tsada ba ka koma cikin daji ba ruwanka kace shi bai damu da tsada abinci ba ko nawa zai kai ko da kwaya alkama za ta kai dirhami ɗaiɗai kama a ce maka yanzu kwaya shinkafa ta koma dubu ɗaiɗai ce shi bai damu ba aka ce ta lalle haukan ne kenan kaga za a kalla haukan ne ya sa ma ya ce ba ya ce a shi abin da ya sani Allah ya ɗauki alkawarin cewa duk yadda za a je a dawo zai ciyar da bayansa in dai su bayan suka bi shi shi kuma yanda ya umarce su suka bi shi kuma ya alkawarin zai ciyar da su mu ne za mu cika namu alkawarin shi kuma bai cika ba ya ce mu cika namu ka gani in muka cika abin da ya sa mun nan alkawarin da ya yi mana ya akan muka bi shi muka mai da'a muka mai biyayya ba ma saba mai duk yadda za a yi shi ya riga ya dauki alkawarin shi kuma zai dauki dawaniya mu mu namu mu gani mu cika namu mu gani ko shine ba zai cika ba to ya ka gani wannan sadaka abin nan ne da haka waɗannan su ne abin nan ɗinsu ina ne to wannan shine abin da aka ce can ƙasa in an kalla su za a ce gashi nan ba a hankali masu hankali su ne masu wannan amma wani sai zo shi ba ruwan shi bai iya karatu qur'ani ba bai iya komi ba an bude mai qur'ani wani yanzu aka dau qur'ani aka faɗi sunan wata sura aka ce ya budo ta yana tabbatar ma an sa an sa mai aiki jajawur kullum muna maimaita misalin nan a ce wani ya ce ya ce ya je wani gida da abokinsa ana jiran abokin ya fito kofar gida yana jiran abokin nan abokin nan ya daɗe ya daɗe ya daɗe bai fito ba sai ya ce masa ka daɗe ya ce ai matar gidan ce kuma ita matar gidan in ka ji daga inda ta fito tushen musulunci ma ƙarshen duk wani musuluncin da ake magana najeriya ya gidan ce daga gidan ta fito amma ita ce fa ita ma ta kasa nemo ayatul kursi a cikin qur'ani dan haka shi kuma bako da Allah dama ni ina neman ayatul kursiyu ne kan dauka nemo mai ita cikin abin nan ya dauki qur'ani ya ce ai ba ta ciki ai ba a cikin qur'ani take ba ma shi ya ƙara kwabawa aka yi nan aka ƙara nisa ita tana nema bata san inda take ba ta san a qur'ani take amma a ta sura ce bata sani ba shi kuma wannan wannan gwankin aka dauko aka ce to shi kai budo ya ce ai ba cikin qur'ani ba take ba gaba daya ayatul kursiyu ba cikin qur'ani take ba to yanzu nan aka zo nan ko nan yanzu kana gani aka kulle aka ba mutum aka ce an ba da daga nan zuwa shan ruwa wani ya nemo inda ayatul kursi take kana ganin nan ma ba za a gawa ba ne kawai a buɗo ta ga ƙur'anai nan a raba a ce kowa ya buɗo ta ya fita kowa ya buɗo ta ya fita kana ganin wani ba har sai an kai shan ruwa bai san inda bai buɗo ta ba sannan nan muna da ruwa ga sunan duk wannan rawin ga nan zanne mai wannan ruwayan dan ce mai tokayya kai ce dole sai da ya shiga cikin gidan ya je ya budo mata an ja budo in baka wada mata cikin duhu to sannan ga rawi daya shine yazo sallah ya karanta subhana rabbika rabbil a amana shi ja akun ya karanta ya gama ja akun wannan aka kai karshe laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum zuwa karshe to wani yazo ya ce yau kuma addu'a za ka yi mana sallan ba karatun sura addu'a wani adda ba karanta sura ba malam ai malam ya rafta nuwa nan ba karanta sura ba gauna wancan aka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil ce adda akai kawai kaga sai shafawa wai ba karanta sura ba kawai an yi masa adda duk wannan fa muna da su sannan na gaya maku wani da aka ce wata rana ya zo ya tashi yana ya tashi yana dukan yaro a cikin gida yana dukan me yasa yake dukan yaron yace yaron ya shiga bayi ne yana karanta qur'ani ya ce mai ya bari yaki shi yasa ya doddoke shi ya shiga yana ta tsala albadaru alaina min tilwada. wada yace ka daina karanta qur'ani a bayi yaro yace wajaba shukuru shi ko ya kara ya fito ta kalla mai mari na ce ka daina karanta qur'ani a bayi kake karanta qur'ani maman ta ji ta ce me ma kake ta dukan shi ce qur'ani yake karanta a bayi kai ne ka karanta ya ce ni ta ne ɗala albadaru alaina min faniyatul wada ka ce to ka ce amma ni fa na ji kamar an ce ba ƙur'ani ba ne wannan ƙadi ta ma wannan fanke wannan ƙosai ko kuma ban kasau ma ita ko kama fa ta ce ita ma ta ce kamar fa ma an ce a yanzu gida dai mataccen gida ne wannan har yanzu zai ita ma ta yi kama fa an ce mata kamar ba ba ne aka samu mai ja ba koma za ta yi ita ma ta ce haka ne ta ce kamar fa an ce ita ma wannan ba ba ne to ka ji ko baka da haka nan abun nan ne sai mai gida ya fashe da kuka ya ta kuka menene kuma na kuka mai gida ya ce yau ai kun ce kamar ke kin ce kamar ba ba ne ni kuma su ni in zo sallah sai ce tala albadaru alaina min saniyatil wada sai ruku وجب الشكر علينا أيها المبعوث jita bil amri muta'i sai ƙara ɗaya ruku nan da su ke sallah su abin tuntuni shi haka yake ta sallah da su to ya ka gani aboki na yake gaya mai ce wata rana ya zo zai wuce a unguwarsu sai tarar da mutane na gardama aka ce yawwa alhamdulillah Allah ya kama mana wanda zai warware gardama aka ce menene gardamar aka ce wani ne wai shi har sunan shi ya koma baka wuce ta yi kai baka wai shi sunan shi bai wuce ta yi shi ne aka tambaye shi wannan suna bai dace da kai baka ce kai baka wuce ta yi ya ce shi wannan baya wuce ta yin sunna ce sunna ce saboda akwai hadisi sahihi kaji ba ya ce akwai hadisi sahihi wanda ya ce wai man taraka bati suddan ba huwa jahilun man taraka bati suddan fa huwa jahilun wai wannan shine hadisi hadda sahihi bai ce man taraka baki wai duk wanda ya bar banza da gangan to shi jahili ne wannan ya bar wannan abun ya wuce banza ne saboda aka shi jahili ne kuma wai hadda hadisi sahihi aka ce mai wannan ba hadisi bane ya ce hadisi ne shine ake gardama yanzu an samu malami malam kaji ce a wannan ba ya mamu da Allah kuma daina wannan ya za a yi ma a ce wannan hadisi ne ya ce to shi wurin yara ya je masu dawowa islamiyya kullum suna tafiya ya ji suna ta man taraka ba ce wa wawa jahilin ya haddace wanzan na ce ba hadisi ba ne bayan wani 'yan islamiyya ya ji wadda haka muke yayi Allah ta wa ta'ala mu san cewa addinin nan ba wasa ba tun da muka zama musulmi dole mu musulunta gaba daya daga cikin ko musulunta nan gaba daya mu gane muhimmancin musuluncin nan ko mu yadda za mu je mu neme shi mu gane me ya kamata ya ayyuhal Halladina amanu dkhulu fi silmi kafa ya ku waɗanda kuka imani ku shiga cikin musuluncin nan gaba daya to shi ko ba yadda za a yi a san shi sai an yi karatu sai mutum ya je makaranta sai dai ba mutum dole sai ka zo nan ba kowa ya zaɓi inda yake so ya rika zuwa rika zuwa makaranta kana ganin menene kana koya kana fahimta abubuwa sai kaga ka san ka gane abubuwa kana yin abu kuma sai ba ya fito ko don haka wannan shine qumun sama rana abun nan ba ma'anar ayat ma zala siyaqu fi taqrir aqidati at-tauhid har yanzu jerin magana bai gushe ba yana tabbatar mana da wannan aqida ta tauhidi wal ba'th wal jaza da zikirin adillati wal barahin al aqliyya ta kawo hujjoji da dalilai wanda hankali ma zai gane wa qawluhu ta'ala wa min ayatihi ay hujjatihi adalla ala qudratihi hujjoji da ke nuna akan ikon Allah wal jaza wa ala wujubi tauhidihi da kuma wajibcin kadaita shi khalqus samawati wal ardi shine halittan sammai da ƙasa da yayi fa khalqun bi ma'ana ijadi sama wannan halittar samar da sammai wal ardi wa ma fihima da abun da ke cikin su wa ma bainahuma da abun da ke tsakanin su min akbaril adilla yana daga cikin hujjoji manya wa aqwaha mafi karfi ala wujudillahi cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana nan tun azal wa qudratihi sannan ga cikakken iko da yake da shi wa ilmihi wa hikmatihi ga ilmi ga hikima wa kulluha mujibatun li tauhidihi duka wannan yana wajabtar da a kadaita Allah tabaraka wata'ala ta'ala musbitatun li qudratihi suna tabbatar da ikon Allah alal ba'si wal jaza akan cewa za a mutu kuma za a samu sakamako muqarraratun lahu wannan tabbatacce ne ga Allah Allah ya tabbatar da haka wa qawluhu sannan waqtilafu alsinatikum sannan da canjan harshe da kuke gani ai lughatukum min arabiyyatin wa ajamiyyatin da cewa wasu larabawa ne wasu ko ajamawa ne wa lahajatikum da kuma yadda kuke magana lahajatikum da sautin maganan ai fi kullun li kulli nafiqin lahja kowane mai magana yana da irin salon maganan shi da yadda yake buga harshen shi in zai faɗi magana ta khussuhu wanda yake bance shi ya tamayyazu biha idza a sautahu wanda ana bambance shi ko yuta mayyazu ana bambance shi idza a sautahu ay arafa biha min bainin ay balayin albashar bayan biliyoyin mutane ko kuwa na nashi wa alwanukum da nau'i kalan jikin ku ay waqtilafu alwanukum ayyuha albashar da yanda jikin ku ya bambanta ya ku yan adam min abyadin ila aswadin ga fari ga baki wa min ahmarin ga ja ila asfari wanda yana yalo yalo gashi nan ba ikhtilafil malamihi wasimati tare da bambancin abubuwan da kuke kallo da idonku da alamomi da kuke gani sai la yujadu sunani min malayin ba za a samu mutane guda biyu ba daga miliyoyin mutane wanda za a ce dukkan su komai nasu iri ɗaya ne min malayinil bashar daga miliyoyin mutane la yastalifu ba'dha ai an ba wajen a ce sashe bai bambanta ba hatta yi ta mallayi ta mayyaza ahaduma a ce ba a gane ɗaya anil akhar inna fi zalika ga waɗannan abubuwa da aka faɗi la ayatin lil da alfayoyi ga waɗanda suke masana waɗanda suka sa abun nan ay la hujajan akwai hujjoji waɗanda suke a fili wa barahin qati'a hujjoji dalilai ba'dhuha lil alamin ko lil alamin wa zalika al bayad wa waɗannan farare da bakake wa ba'dhuha wannan ga wasu kuma lil ulama ga masu malamai ikhtilaf al lahjat wa malamih al wujuh kaman canza harshe wajen magana da alamomin fuska in mutum ya kalli fuskoki sun bambanta da'irorin fuska sun bambanta walwajo wasinat da alamomi almutamayyiza ad-daqiqa wanda suke bambance mutane masu ban mamaki wal kullu wannan gaba daya hujjoji ne dalilai ne ala qudratillahi wa ilmihi wanda suke nuna cikakken ikon Allah da cikakken ilmin Allah tabaraka wa ta'ala wa wujubi ibadatihi da wajabcin abauta mai shi kadai wa tauhidihi fi dalika da kuma kadaita shi ga waɗannan abubuwan ma taqariri aqidatil ba'si wal jazaa tare da tabbatar da aqidan cewa za a mutu za ta shi akwai na har guda ɗaya da na waro baya qala al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala imam al-qurtubi yana cewa a lokacin da aka yi magana can sama aka yi magana yanda harshe yake da anan ba ta biyu aka ce waqtilafu alsinatikum al-lisanu fil fami harshe yana nan a baki an san shi wa fihi ikhtilafu al-lughati min al-arabiyya wal-ajamiyya wat-turkiyya wal-rumiyya akwai cikin shi kuma sannan a harshe ɗaya. akwai waɗannan lugogi in ka je ka koyi waccan ka koyi waccan ka koyi waccan ka koyi waccan duka sai ka haɗa in an yi wannan za ka iya magana a ina kake matsa kai magana babu larabci wala ajamiya da waɗanda ba larabawa ba turkiya da sautin sokawa waromiya da romawa duka waktilafu alwanin fi sura da kuma canji kala jiki a jiki ma daban-daban min albayad was-sawad wal ga waɗanda suke farare ga baƙaƙe ga jajaye fala takadu tara ahadan illa wa anta tufarriqu bainahu wa bainal akhar ta yadda ba za ka ga mutane biyu ba face kana bambance wannan da wancan kace ga wannan ya bambanta da wannan ga wannan ya bambanta da wannan walaysa dari ila shiya min fi'lin nutfa wannan abun ba wai dugan mani ne yayi haka ba wala min fi'lil abuwaini ba iyaye bane ko ko iyaye ne suke bambancewa uwa ɗaya ma ake yi sai ta haiho maza ta haiho mata da inji ne sai dai a na maza daban na mata daban amma ga wannan an kuma a cikin 'ya'yan sai ka zo kuma cikin 'ya'yan sai ka ga ga wani nan fari tas sai ga kuma wani gashi nan shi kuma baki kamar su ta inda ya biyo ma amma kuma duk mama ɗaya ta haiho su baba da wannan yayi fari wannan yayi baki wannan yayi kaza wannan ya zo kuma ga wannan mai haƙuri wannan ba shi da haƙuri wannan ga kaza wannan ga tausayi wannan ba shi da tausayi ko a cikin ƴaƴa ana iya samun haka wani ya fi wani tausayi wani duk abin da kai mai ji daɗi wani kai mai duk abin da kai mai sai shi kan shi shi ya za a mai haka shi ba a ma son shi ma shi ya ma gane ba a son shi abin ya baka haushi malam sai in ka tuno da kai ma ka kake ma Allah ma sai ka je ka ce kawai bari kai haƙuri wani ɗan sai ka ɗau abu yadda ka bashi wani abu sai ya ce tun daga kaso da ake gane haka Ina aka zo da sallah aka yi aka layya aka gama aka zo aka so ina ba aka raba kan faranti wani da ya zo kawai zai da aka yi rasa wanda zai dauka saboda kanshi kawai ke so idan ko kwasa aka yi aka bashi sai ya eh, dama ya san haka ai dama shi ba son shi shi yasa ma ka diba ka bashi shi yasa ake farantin ma kowa ya diba ya ga ba ai ba zalunci ba ma wani duk da aka sai diba ta kallon na wani ce shi an tutai in wani abu ne ka zo kai mai ka ɗauko ka bashi kai abin nan ba sai rika duba yana ta anya nashi ma ko shi shi mai kyau ne shi ya ga alaman ma nashi a ɗauko abin a aje a ce ya zaɓa sai ya zaɓan an gama ma sai ya koma ya complain ko ya ce dama da gangan aka aje wanda bai da kyau a daidai gaban shi dan in ya wuce gaban shi kuma a ce da gangan aka aje wanda bai da kyau a gaban shi dan dama in ya tsallaka a ce ɗauki na gaban ka zai ci complain kuma duk ƙarya ne to ɗauna haka suke idan ba ka da lafiya wani ɗan aka ce ya jiyarka to baya ba yadda za a yi bacci hankalin shi na nan wani koyon aka ce ya ka sai zauna ya ta catin ya ban za ka sha ruwa ka juya ka buɗe kaya ba ba sani ba wasu ma sai sun zo su ganka tsirara ma ba shi yana zanne yana catin bai ma san ka warga jama'a fin ka buɗe kawo ba sani ba yana zaune kuma a wurin wai yana ka kai akwai wanda aka nuno hoton shi ya je jiya yana jiya wai mamansa ya yi bacci ita ta farka ta ga sauro ma na bin shi yayi gumi ta koma ita take ta mai bibita shi yana yana ta bacci mai jiya ya ita an koma shi yayi bacci kan gadon asibiti ya koma gefe yana ta bacci don yaran nan yawanci suka je jiya wallahi wasu za su yi zanne ne su ta chatin din su ba su ma san man jiya me yake mu ba kuna zuwa asibiti ku su ba suna jiya iyayen su ku ga inda suke ba ruwan su da iyayen zanne kai dai kawai kada a ce ba kowa wuri amma yana zaune mai jiya ya bude kawu ya bude komi ya bude mai jiya na zanne bai magani ba shi yana ta chatin balle ma ya dauko abu ya zo abu na dinsa kwanaki can har wani abu tutu aka nuno irin wannan aka ce wani ya zo yana chatting baban zai sha ruwa ya zo dungula mai abun kawai ci gaba da latsawai shi yana kwarara mai ruwan a jiki kawai shi kuma yana haka yana ta haka a zuwa mai abun ya goce bakin shi kuma yana chatting bai ma sani ba wata ma ita ma ta tsohuwa tana jiyarta tana ta chatting ta ce za ta sha ruwa ta dauko abun abu ta sa mata a baki ashe ya goce tana ta kwarara mata a nan ita kuma tana ta saboda ba ta iya magana ita kuma tana ta tacin tana kwarara mata shi a jiki hankalinta baya wurin gaba ɗaya ba wurin ba nan yake ba to me amfanin wannan mai jiyan a banza to so na ka haka ciki to waɗannan abubuwan duka in ka tsaya ka kalla sai a ce wannan abun nan ne ina muka zo ne ya aka yi muka zo nan ma oho mhm. to ina ne a nahar ko mun gama nahar sau wannan shi ne shi ke cewa albayar wa anta wa wannan ba la ta kado tara ahadan illa wa anta tufarriqu bainahu wa bainal akhar wa laysat hadhihi al-ashya min filin nutfa wala min filin al iyaye ba su suka yi ba fala budda min fa'ilin dan haka ba makawa akwai mai yin wannan aikin fa'ulima annal fa'ila huwa Allahu ta'ala daga nan ne aka gano mai wannan aikin shine Allah tabaraka wa ta'ala فهذا من أدلة الدليل على الباري سبحانه وتعالى wannan shine mafi karfin hujja da ke nuna akwai mahalicci Allah tabaraka wa ta'ala shine albari wanda yake halitta ba koya daga wani wuni ba Da salam wannan shine abin nan din aka koma can aka ƙara cewa wa qauluhu ta'ala akwai na harshe ma can wurin dhikrul alimin ai wannan wal ulama fi tafsiri ishara wannan al'alami na ko a ce alami na ko a ce alimi na cikin wannan ila qira'atai ne ishara ila qira'atai ne ishara ne ga karatu guda biyu iz qara'naka wal jumhur domin imamun nasa wal jumhur su sun karanta lil alamin ay bi fatahil lam wa kara hafsin ai shi ko wa qara hafsun shi kuma bi kasril lam shi ko hafs ya karanta qara hafsun bi kasril lam shi ko lil alimina wa hum al'ulama shi ne malamai kenan su ne suke gane irin waɗannan ayoyi na haka dole ne mutum ya kokari san abin da ya cancanta ya sani wa qawluhu wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadli ay wa min ayatihi adalla ala qudratihi daga cikin alamomin da ke nuna Allah yana da iko akan al-ba'th wal jaza shine ta za ku mutu a tada ku shine manamukum bil laili shine baccin da kuke yi da daddare wannawmu kal mauti shi mutuwa bacci kamar mutuwa ne wal intisharu hari nahari da talabi rizqi sannan kuma ana tashi shi kuma da rana a nemi abinci kal ba ba'dal mauti kamar tashi ne bayan mutuwa fa hadhihi amaliyatun lil ba'thi wannan aiki ne na alaman za a iya tada mutane ba'dal mauti takarraru kullu yawmin tana maimaituwa kuma kullum mutum ya gani ya san ya kwanta ya tashi ya alama ce ta zai mutu wata ran ya tashi وفي كل يوم وليلة في هذه الحياة الدنيا أو أن رأيوة دنيا أقوى نهر المنام مصدر ميمي إن أنت منام مصدر ميمي وهو من الأعراض ينا دقتكين أبو بوا وأن دسك متنبئي كوداسو akwai aradu aradul bashariya waɗannan arad ne ba magana abin nan ba mutunci ba a akwai abubuwan da suke so ko a turanci ku ce akwai voluntary akwai involuntary actions da suke faruwa na mutum na abin nan to aradul bashariya ne ba ka iya hana su ba ka iya cewa bacci ya daina zuwa ba ka in za ka yi hamma za ta zo hamma shi sa hamma ta ce an ce shi ɗan ne ke sa a yi hamma amma shawa wannan tana da kyau hamma ba a son ta tare ta ma ke ana cewa in hamma ta zo kai kokari dai da za ka tare ta ka tare ta kawai kada ta faru kawai saboda haka wannan ba a son hamma shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam har yabar duniya bai taɓa yin hamma ba shi bai hamma kwata kwata annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin hamma haka hamma ana tare ta amma aradun bashariya za su gito ga bacci ga yunwa ga jin haushi ga jin murna ga jin koshi duka waɗannan aradun bashariya ne sannan sadda za ka ji alamar za ka shiga bayi shi ma ji kake yi a jiki ba wai abin nan ba ne in mutum ya daina jin waɗannan sai ya riƙa yin sha cikin mutane amma in ka zo kana jin bawali kana jin wani abu sai ka ji ka sai sanar da kai kana jin bawali sai ka nemi wuri kana jin bacci sai ka nemi wuri kana jin kaza sai ka nemi wuri kana jin yunwa ya koshi duk ka aradun bashariya ne to na ka waɗannan aradun bashariya suna zuwa ne laminar zawati ba mutum shi ke kawo su ba haka Allah yake controlling yana sama mutum su ana ɗauke ɗaya mutum zai samu matsala wa amruhu ajibun al'amarin ne yana da ban mamaki iz law lil insani nim walaka mukafa'a a'zam makafa la yaqdiru ala an yanama illa ala eh, sunnatin nawm domin yanzu inda zaka ce mutum yi bacci kawai shi da kanshi ya jawo baccin ba zai iya baccin nan ba shi da kanshi ya jawo shi sai dai akan wannan sunna ta bacci fa huwa istirha shine a kwanta a wal ittija mutum ya kwanta ya kishin gida ya kwanta wa igmadul ainaini da rufe idanu fataratan hatta yana na gaya muku wani yaro ya tambayi baban shi ya ce wai baba ya ake a bacci ya ce bacci ya ce eh ya kwantawa ake a jira ya ce eh kwanta za ka yi ka jira kai shuru kaka kala ce ma kowa komi ka runtse ido ka jira za ka yi bacci eh shi ne nan malai ke cewa haka kawai ka gamu da mutum ka ce mai yi bacci in bai bi ɗabi'ar da ake baccin ba ba zai iya baccin ba ko za ka ba shi kuɗi masu yawa amma da ya koma ɗabi'ar da aka ce a bi a baccin ya yi ta sai kaga yayi bacci shine ne sai aka ce shine ya samu wani wuri ya kwanta ya saki jikin sadda ka kwanta ka miƙe nan wurin kwanciya ka saki jikin kenan ka kwance shi yanzu sai ka sakai sai me zai sai ka miƙe shi wal ittida ka kwanta wa ihma sai ka kulle ido in ka ka je bacci ka kace baka bacci idan ka kake bari bude kewu amma in ka kwanta kai wannan istirha ka saki jiki sannan ka runsa idan wani har sai hada da kashe fitila ba bayan ya idan nan kada ya ganin wani haske haske in kai wannan wa ihmadul aynaini fataratan ka dauki dan lokaci da kullewa ka ka ƙara bude su bayan ka kulle fatana sai ka ji bacci ya zo sai kai bacci sai kai bacci hatta tan yana walau sha Allahu nama in Allah ya so sai sai mutum ya bacci kama law sha ma habba amin min naumihi kamar yanda inda Allah zai so kuma mutum ba zai taso daga baccin ba daga nan sai a wuce an gama shikenan an gama kenan ya fito ko to ka wannan shi ma bacci shi ayoyi ne abin ban mamaki wa ƙauluhu ta'ala wa in inna fi la'aya la ayatin liqaumin yasma'un ay fi zalika al ga wannan abu da aka ambato minan naumi wal intishari na bacci da ake da kuma watsuwa da ake wajen neman abinci ne talabin riski don neman arziki ladalailun wa hujajin akwai hujjoji akwai dalilai ala qudratillahi akan maganar cikakken ikon Allah tabaraka wa ta'ala ala al-ba'th wannan yin haka akwai su liqaumin yasma'un ga mutanen da suke ji aini da al suke jin kiran gaskiya wal aqli da kuma hankali ya da'uhum ila al imani bil ba'th wal jaza wanda wannan yana kiran su zuwa ga imani da cewa za a tashi kuma za a samu sakamako fa yu'minuna sai su imani fa yasbahuna ya'lamuna lil liqa ya'maluna lil liqa lil liqa rabbihim sai zama sun tashi daga nan tunda sun san za a haɗu duk wanda ya san zai mutu ya haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala za a tada shi kaga zai dage aiki sosai kafin haduwa wa yastajibuna li kulli ma yad'uhum ila rabbihim sannan su an samu duk abin da zai kira su zuwa ga Allah su yi la'abuduhu liya'buduhu wa yataqarrabu ilayhi saboda su bauta ma Allah su kusanci Allah akwai nahar nan ba na uku kenan ikhtiyaru lafzi sama ma ayatin nawmi da aka zabi wannan ji da wannan aya ta bacci fihi isharatun ila anna na'ima yafqidu sama wannan ke nuna cewa mai bacci yakan rasa jin shi wani lokaci ya ji sauti ya daina jin sautin sai ya ji sauti ya tafi wato yana rasa sautin sa kenan wani lokaci ya ji sauti ya tafi ta dalilin bacci ya fito da sama a halin naumi irada ta yi ba tare da son shi ba wasu lawalar shi, ba tare da zaɓin sa ba sai ya ji bai ji ba an an zo baccin nan yana ta yi wani baccin ma yana da shi mai nauyi wani kan yi bacci baccin mutum a ga kamar ya mutu saboda haka abin nan ne sannan da ladan ya tafi gida ya je wani irin bacci ina yi ba gashi nan ma yana ƙara ya zuko ya ba yana ƙara da ya je kawai ya shige ɗaki malam tun abin nan ladan aka je tun ina jin ko tun juma'a tun kafin juma'a ne ko bayan juma'a ne kuma cikin kujera guda ɗaya ladan ya dinga bacci ya dinga bacci ba kowa gidan ya ta bacci har nan aka yi magari ba aka yi shayi ba mu ga ladan ba ashe ladan na kujera ladan na cikin ɗaki ya yi bacci sasa suka je shago suka duk da yaran ki suka ce masa wallahi su yau sun ɗauka wai baban su ya mutu saboda ya yi bacci a cikin kudera sun zo sun taɓa baba sun taɓa baba sun zo suka ce mutum baban su ya mutu a cikin ɗaki matan ba ta da shi kuma ta ya kai su wani wuri su kuma suka dawo gida ya kai su gidan ya oji suka dawo gida sai suka tadda baba baba baba cikin kudera tun da an yi ba wannan muka ba da ta tola dan dai ba dabi'a ce wacce a tabi ne wani shi dai ga ƴan uwan shi da ce kai ina lakar ce malam mu ma wallahi abun ya ba mu tsoro ashe yana daki yayi bacci waya ta dauke an buga waya an buga waya duk sun yi bacci shi ta da rana kaga irin wannan ana in ba da abin nan ba sai ga ana ta kuka a zo a ta kuka a ce ladan ya mutu ashe bai mutu ba kuma bacci yayi to wahala <laughs> wannan abin da zirga zirgar nan dab duk wanda suke zirga-zirgar nan yanzu da ra'is din da shi nan duk ga su da duk aka ce ma an gama azumin nan ina gaya muku wato in mutum ya je fara bacci sai kun sha mamaki an ni mai magana mutum ya fara zuwa bacci wannan taruwan da abin da ya yi wata guda ana wannan wannan ijra'at din wallahi ya ga kwanta latin shi sai ya dan yanki hanya ya fara gwada sun ba ga sun ba ga wai dai gida har maga Aisha ibada aka ladan bayana ina ladan sai ga yan uwan kai ina ladan ba dari a shi mace yau mu ganshi ba kwata kwata ba ba labari aka ce ai bacci ya dai ba kowa gidan yanzu irin wannan ya ka gani to ka baya to wannan ne zai ji wani sako zai ji wani abu duk sallolin shi sai da yazo dan ina ka zo zaka yi biyan salloli ai wani irin bacci bacci gajiya to ka gani to wani shi kullum ma haka yake nashi baccin gara wannan fadowa ma yi amma wani haka yake baccin shi shi in ya koma ma ɗaki yana wani wurin ya fara bacci ya tashi ya canza wuri sai ya ta mamakin ya aka ma wa ya kai shi matan wurin da ya canza wani yana baccin ya faɗo wata nan kwanaki da aka kawo ƙararta nan tana bacci da jariri tana tafasa ruwa kuma a ɗakin jaririn ya mulmula ya mulmulo ya faɗa cikin ruwan da take dafawa har jaririn ya dahu ya lukus ya zama lugub duk bata ji ba jariri ya dahu cikin ruwa gaba ɗaya sai da aka zo kawai aka ta tashi jariri ya nuna kawai cikin ruwa sai makabarta ya riga ya dahu saboda haka bacci wani abu ne babba aka abin nan bane saboda haka wannan shine abun na iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala ina ne shi ne nan nahar ne na uku ko saboda haka wannan shine abun nan din su aka yi baya baya mun gama shi wala ikhtiyar sauraka wannan shine na har nan ba na uku wa qauluhu ta'ala ai da zannan magana Allah tabaraka ko ta'ala da yace fil ayati thalitha ita ce aya ta uku a wannan amma ta uku amma jeri aya na ashirin da hudu wa min ayatihi yurikumul barq barqa khawfan wa tam'an yana daga cikin ayoyinsa yake nuna maku walqiya walqiyan nan kala biyu ta fata ai min hujjatihi da ta'ala daga cikin hujjojinsa Allah tabaraka wa ta'ala adalla ala qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi wanda suke nuni akan cikakken ikon Allah tabaraka wa ta'ala da ilminsa da hikimansa wa rahmatihi da rahmansa wa hiya muqtadiyatu tauhidihi kuma suke sa gano cewa ya kamata a kadaita Allah wal imanu bi liqa'ihi da kuma imani za a hadu da shi da a hadu da shi iradatihi iyyakum ayyuhan nas shine yanda Allah ta ba ira'atihi shine ira'atihi ba irada ba ira'atihi wato yadda Allah iyyakum yadda Allah ke nuna maku ayyuhan nas albarqa nuna maku wannan walqiya khawfan lil musafirina wannan tsoro ga matafiya min al amqar su rika jin tsoron ruwa zai zo mai wa al ghazira wa min as sawa'iq shadida kuma tsawa mai tsanani an tusibahum kada ta zo su same su wanda yake tafiya da a ƙasa aka ga ana wannan irin walƙiya babba hankalin shi zai tashi musamman wanda ya yi sarin gishiri ko kanwa wa tsama'an fil matsari da kwadayin ruwa kuma ana kwadayi in kuma lokacin manoma ne alladhi tuhya bihi mazari'ukum wanda da shi ne ake raya maku shuke-shuken ku wa tanbitu bihi ardukum kasar ku ta tsire-tsire wa yatawaffaru lakum asbabu rizqikum da wannan ku samu sababin arziki sosai duk kasar da aka hana su ruwa in dai akan wannan suna noma suna abu to an samu matsala ta wajen tattalin arziki akwai nahar nan ba na hudu da na biyar jaizun an yakuna al-khawfu lil musafir wannan zai yi a ce shi wanda yake matafi bai so a ruwa ko a mota yanzu da kake tafiya kana tafiya ba ka cika so a ruwa ba saboda in ana ruwan nan kana kan hanya ba ka sabai sai ka ga mutum ya faɗa rami ko kuma wani abu ya fi so ya sai ya tsaya inda za ya ruwan ya zo daga baya to wasan da lil mufin ko kuma kwaɗayi ga wanda yake shi kuma yana gida ya ce shi kuma a ruwa saboda ya samu abin shuka kuma kowane sai Allah ya biya bukatar shi wata ran ayi saboda matafiyin wata ran a saboda matafiyin wata ran ayi wanda saboda wanda ke zaune gida kuma kowa ana samun biyan bukatar shi نبي التعبير بالمصدر إراعته وأن إشارة إلى أن من أهل التفسير لأكت إراعته أنا نوني أقول مصدر التفسير من يقول إن أن وأن أن إن المصدرية محذوفة نحو قول الشاعر على أيها لا لا أيها اللائم اهدر الوغى وأن أشهد لذات هل أنت مقلبي ya ce ala ayyuhal la'imi la'imi wannan kai mara mutunci ai alhudiril waza ka zo wajen fagen fama ana yaƙi kai kuma ka laɗe wani wuri zo a yi faɗa sosai wa ne shahad allazat wa ne shahad allazatu hal anta ka zo ka ga abubuwan jin daɗi ka kyale waɗannan abubuwan jin daɗin hal anta mukulidi za ka dawwama ne ka kyale su kawai ka bar jin daɗin nan ka taho idan taqdir wannan ani hudur nan a kamar a ce an hudur ne nan akwai wata an a nan wurin da aka ce ayyuhal la'imi ya kamata a ce an hudur sai ya ce ayyuhal la'imi hudur wa ga ka zo bai sa nuna din ma'ani wa yasuhu an yakuna ma'ana min wa min ayatihi annahu yurikum yana daga cikin ayoyi yana nuna muku fa huzifa an din aka share wasu muha ita da sunanta wa baqi al sai labarin ya ci gaba wannan fa na hauni وجملة وهو جملة يريكم والكل واسع وجائز ديك أنا يكرنتا إيه هذا وانا ديك دي ديني يمكا وبعصا عندن بكو أنسى عندن أما دي وانا اللغة سيسونا على وعي من لا وانا مبا شيني نبيا وقوله تعالى وينزل من السماء معا سنة الله ينا سوكد الوالد سما فيحيي به الأرض بعد موتها ai wa min ayatihi tanziluhu ta'ala min as-sama'i ma'an daga cikin ayoyinsa da Allah ke saukar da ruwa wa huwal matsaru shine ruwan sama fa yuhyi bihi al-arda sai ya raya ƙasa bin nabatati wa zuro da tsire-tsire da shuke-shuke ba da an kanan maita bayan da ta kasance matatta la hayata fiha wala zar'a wala nab babu rayuwa ciki babu shuka babu wani tsiro inna fi dhalika al-mazkur ka wannan abu da aka ambata min inzalil ma'i da saukar da ruwa wa ihya'il abu da raya kasa ay ba'da iradatihi ira'atihi wannan bayan ya nuna wa bayinsa ibada barq ya nuna masu walqiya khawfan wa tsaman wajen tsoro da fata la'ayat shi ma akwai ayoyi ay dalailun wa akwai hujjoji da dalilai ala qudratihi ala al wal jaza akan yana da iko akan mutane su tashi kuma ba su sakamako walakin yara tilkar dalail wa yaqil bai dai wanda ke kallon wanda yake kallon waɗannan hujjoji da dalilai ya hankalta da su wa ya fahimci tilkal hujjaj ya fahimci waɗannan hujjoji qaumun yaqilun sune masu hankali kawai wanda bai da hankali kawai zai ta ganin su ne sai cewa nesa ce ma kamar yan hariya wanda kawai an za abu kawai sai zamani ne saboda haka da an ce masa ku lura da wannan abun gashi an yi ruwa gashi an ce wannan ai is nothing in it eh, it's just it's natural natural to kai ne natural din it's natural ba natural bane Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangijin nation da ko menene da hari yan da hariya ba su yarda da al akwai ma Allah ba in aka matsa dama za su ce ma ba Allah komi is by nature in ana magana su ce by nature by nature of kaza by nature of kaza by nature a gaya mutum shari'a ga abin da ƙur'ani ya ce ga abin da hadisi ya ce ya ce psychologically in ka kalla ko naturally in ka kalla ba haka ba ne ba by ta of kaza wannan ba daidai ba ne ba ce akwai abubuwan ba amma komi ne ne da nesan da komi Allah ne shi ne kuma yana juya abubuwa yadda ya ga dama don haka Allah shi ke da komi ba wani wanda yake da wani abu sai Allah tabaraka wa ta'ala kowa abdun ne mamlukun ne la kadura ala shai. kowa bawa ne mallakar shi aka bai da iko akan komi sai abin da aka yi masa to masu hankali suke gane wannan wanda bai da hankali ko duk yadda zaka yi da shi ma ba zai ji ma ai lahum uqulun salima saboda waɗannan suke da hankali kubutacce daga kowane aibi ya sami luna nazari wal istidlal suna amfani da wannan hankalin wajen lura da abubuwa wato su lura su kafa hujjoji fa yafhamuna wa yu'minuna sai su fahimta su imani wa qawluhu ta'ala ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره yana daga cikin ayoyinsa sama ta tsayu da ai wa min ayatihi ta'ala adalla ala qudratihi daga cikin ayoyinsa masu nuni akan ikonsa wa ilmihi wa hikmatihi wal mujiba li tauhidihi wanda suke wajabtar da aka daita shi wal muqarraratu li nubuwwati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wanda suke tabbatar da annabci kuma annabinsa cewa kuma za a haɗu da Allah lil hisabi wal jaza za a samu hisabi saboda a yi hisabi a an ci sakamako qiyamus sa sama wal ard shine tsayuwan ƙasa din nan da muke gani munzu khalaqahuma tun daga lokacin da aka halatta halitta su wala sama'u tasqutu ba mu taba ganin wata sama ta fado ba ga su su bakwai wala al-ardu taghuru ba mu taba ganin wata ƙasa ta nutse ba har ƙasan bakwai taghuru fa huma qa'imatani suna nan tsaye munzu khalaqahuma bi amrihi ta'ala tun daga lokacin da Allah ya halitta su suna tsaye da umarninsa laisa alaysa fi dhalika akbaru dalilun yanzu jama'a wannan a ce saman nan na tsaye kasan nan na tsaye yadda suke babu wani babban dalili a cikin wannan ala qudratillah dalilun ala qudratillah wanda zai nuna akwai ikon Allah ta'ala ala ba'atun nasi akan tada mutane ba da a ahya bayan sun mutu a tada su a raye bil hisabihim ala kasrihim wa mujazatihim saboda a saka masu akan ayyukan da suka yi masu hisabi kuma a saka masu amsa ita ce akwai annas abun nan ne wala akwai ayoyi akwai abubuwa sosai manya manya wa qauluhu ta'ala ثم إذا دعاكم دعوة إلى إذا أي دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون sannan idan ka kira ku kira ɗaya daga ƙasa sai ku fito akwai nahar idan al'ula sharutiyya wa saniya na farko shar'iyya ce wannan idan din da aka ce iza an idza wannan sai kuma idza an to idza idza din idza ta farko ce duk lokacin da sharadi in dai ya kira ku to kuma za ku ansa ita kuma wannan ta zama wannan jawabiya ce faja'iya ai da ta masnadi ai saboda haka saboda haka wannan sa da masta fa'il fa'il jawab saboda haka wannan ta zo ku fuja'iya ne ta zo ne haka nan da ta masta fa'il jawab ta zo a matsayin fa'ul jawabi wasigatu du'a da kuma maganar kira kama zakaraha al-imam al-qurtubi ya ahlal quburi qumu ya ce za a gaya wa mutane ranar kiyama kawai a kira mutane a ce ya ku waɗanda kuke cikin kabari komo ku tashi kawai ta tabqa nismatun min al-awwalin na akhirin illa qamat tanziru qawluhu ta'ala yace daga nan in aka ce ya ahlal kuburi qumu babu wasu daga cikin halitta na farko da na ƙarshe face ta tashi za a ga kawai kowa ya tashi gaba ɗaya an fito kowa yana kallon me yi fa idahum qiyamun yanzuru sai kaga ga kowa nan ya tashi tsaye kawai haihuwar maman sai yana kallon yara kowa da aka ce ya ayyuha ya ahlal qubur qumu gaba dai kowa zai tashi Allah ka samu cika da imani kuma ya Allah muna roƙonka lokacin da za a taso din nan Allah ka samu na daga cikin ka wanda za ka yi masa rahama dan tsarkin sunayenka ay qama as-sama wal ardi lil hayati dunya sama da kasa sun tsayu dan rayuwar duniya yuhyi fihima wa yumit a ciki Allah yake kashewa yake rayawa yana rayawa yana kashewa hatta tantahil madda ay al muhaddada lil haya har a samu wani lokaci wannan shi yasa kuka gani kwanaki muka yi maganan cewa idan mutum ya tawassuli wajen addu'a da waɗannan aka ce bai taɓa ba a addu'a da wannan face abin nan ba Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa tusqini wa anta tumituni wa tuhyini duk lokacin da mutum zai addu'a sai ya gabatar da waɗannan aka ce addu'a nan karɓar baci saboda ka jaddada ma Allah cikakken sallama ma Allah gaba ɗaya ba wani abu na ka duk komai shi ke kai ka ce an ta halakta ni kai ka halitta ni wa an ta tahdini kai kake shiryar da ni hidaya kala ne ko dai shiryarwa ta bi daidai akan addini ko shiryarwa bayan an halitta kama abinda zaka ci ma ka gano mi zaka ci mi ba zaka ci ba sai da ka shiryar da kai saboda haka kace wa anta anta khalaqtani wa anta tahdin wa anta tut'imuni kai kake ciyar da ni wato tusqini kake shayar da ni wato huyini wato mituni wato huyini ka hadu waɗannan gaba ɗaya ka hada shi na ka ce da ka roki wani abu shi kenan ka bude kofa ai wannan shine fa ya halikal kull sai a waye gari lokacin in lokaci yayi kowa ya mutu wa yafnihi kuma idza da'akum da'wa sannan lokacin da Allah ya kira ku kira ɗaya bi nafsi israfil fi suri idan israfil ya busa cikin ƙaho idza antum takhrujun sai ga kowa ya fito min al-ardi istijabatan li tilka da'wa dan an sa wannan kira da ake yi wa zalika lil hisabi wal jaza'il adil wannan saboda hisabi da sakamako da za na adalci ala al-amali fi hadhihi al-hayati dunya akan aikin da aka yi a wannan rayuwa ta duniya Allah ka samu cika da imani hidayatul ayat abinda za mu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi masu albarka ga sunan a gurguje har guda hudu bayanu mazahiri qudratillah bayani akan alama na cikakken ikon Allah tabaraka wa ta'ala wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi da ilminsa da hikimansa da rahmansa almujiba li ibadatihi wahdahu wanda ke wajabtar da abauta mai shi kadai wa tarku ibadati bal siwa bar duk wanda ba shi ba kada bauta masa wannan shine na daya abu na biyu mashru'iyyatu talabir rizqi wato shari'a ta yarda shari'a tana kira a je a nemi arziki bil mashi fil ardi kai tafiya cikin ƙasa ka nemi arziki wasu imalil wasa'il al mashru'a lidhalika na mutum ya samu ya amfani da hanyoyin da shari'a ta yarda da su wajen neman arziki abu na uku taqriru anna alladhina yantafi'una bi asma'ihim wa qulihim bayani akan cewa mutane kadai wanda suke amfanuwa da jinsu da hankalinsu kum ahlu hayatil imani su ne mutanen da suke da wato rayuwa ta imani ai abin nan su idil iman ruhun domin shi imani shine rai mata dakhala jisman hayya duk lokacin da imani ya shiga cikin jiki ko jikin zai rayu sai jiki ya koma rayayye wa asbaha sahibuhu sai ya zama wannan shi yasa ya wasali kulura mata dakhala jisman hayya duk lokacin da imani ya shiga jikin mutum namiji ne ko mace hayya sai ya koma rayayye wa asbaha sahibuhu yasma'u wa yubsiru wa yufakkiru wa yaqil sai ya zama mai wannan ya hada sifofin nan guda hudu waɗanda ake nema ga dan adam da mutum ya rasa su kuma ya gama asara sai a wayi gari mutum yasma'u yana ji wa yubsiru yana gani wa yufakkiru yana tunani wa yaqil yana gane abu da hankali ya auna ya bambance mai kyau ya bambance na banza in ko ba wannan mutum komin abin su komin wayen su kusan wannan magana wanda ba shi da imani mayyit ne ko da yana yawo da gangar jiki cikin mutane yana yawo ba imani fa huwa mayyitun Lahu wa ajarana abu na hudu taqriru aqidatul ba'th wal jaza tabbatar da aqidar za a mutu kuma za a yi sakamako allati alaiha mazarul islahil al-bashari wanda akan wannan ne in mutum ya yarda da wannan za a mutu a tashi a nan ne makoman gyaruwar dan adam take wanda bai yarda da wannan ba ba zai taba gyaruwa ba ba da aqidatul imani billahi rabban wa ilahan bayan mutum ya yarda cewa Allah shine ubangijinsa kuma shine abun bauta daga nan sai yadda za a mutu za a tashi za a ci sakamako in ba wannan babu Allah ya tsare mu naktafi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مرجنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عمل ذاك ترضى به عنا وقسل الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم أوقذنا لتدارك بقايا رمضان إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وتلاوتنا أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لنا ولكم